wallahi wannan masoyan muhammadu buhari ne a ciki shugaban ƙasar 'yan najeriya kuma wannan celebrating ɗin da suke a lokacin da aka ce baba buhari ya lashe zaɓen ƙasa na najeriya a lokacin suke wannan celebrating ɗin amma yanzu wasu daga cikinsu duk ba su nan sun mutu wajen celebration ɗin wasu kuma an gama da su a arewacin najeriya baba ƙasarka najeriya musamman arewacin najeriya tana rushewa tana rugujewa baba ka falka daga bacci baba buhari ni masoyinka ne a da ina cikin motanka amma sakamakon wannan kashe-kashe da ake ni na zaɓe ka na dangwala maka ƙuri'a da wannan hannun nawa baba buhari amma yanzu kashe-kashe ya yi yawa baba musamman arewacin najeriya yau ka ji an sace yau ka ji an ce an je an Kwashi shanu ɗari kaza shanu miliyan kaza a'a awaki kaza duk a arewacin najeriya yanzu gashi an shiga wata makaranta baba an sace yaran makarantar ga baki ɗaya an kaɗa su sun yi daji a state ɗinka najeriya baba ka falka daga bacci talakawan nan su suka zaɓe ka yaran da aka sace Mai duburi an kashe wasu an masu yankan rago baba ka falka daga bacci wannan saƙon directly na yi shi ne musamman sabida kai muna kira a gare ka da sauran makararrabanka wanda suke karkashinka ku taimaka ma arewacin najeriya talakawa suna mutuwa wallahi tallahi talakawa suna mutuwa ku taimaka masu yanzu ku duba ka duba wannan bidiyo kawai ka gani yadda waɗin mutane suke celebrating wasu sun sha ruwan kwata sabida kai wasu an sassare su sabida kai wallahi tallahi wani wuta aka cinna mashi fetur sabida kai Baba ka farka daga bacci. Muna kira ga shugabanninmu na Najeriya ku farka daga bacci, kusan cewa talakawan nan fa wallahi sai da ku. Kamar yadda kuke ikirarin sai da ku suke haka kuma sai da su idan ba ku ba su idan su ma ba su ba ku sabida haka da bazar ku kuke yaye da bazar mu mu talakawa da bazar mu kuke rawa yawwara baba buhari a taimaka ma talakawan najeriya musamman arewacin najeriya tana rushewa tana rushewa yawwara magana ne na gaskiya in ba haka ba duk wata sabuwar jam'iyya idan ta fito za mu bi ta insha Allahu ɗari bisa ɗari za mu bi ta muna kira ga talakawan Najeriya maza da mata wallahi ku kama Allah shine mafita ku tashi da addu'a ba dare ba rana da azumi ai ta istingifari insha Allahu za a samu mafita a ƙasar nan namu Najeriya ni ne naku a kowane lokaci Muhammad Sani SB Naija aka Sani SB Naija this is my YouTube channel idan ka so ina kira gare ka ka danna mu subscribing sannan ka danna alaman liking da comment saboda in san cewa aikina yana zuwa a gare ku kamar yadda kuke so na gode bisalam ku huta lafiya